gaskiya kaga haka ya fi man sani أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبقي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه الفضلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1332 a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Road a masjidu ahlul bait wasu sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gudanar da wato tafsiri na littafin Allah gwargwadon yadda Allah ya sauƙaƙe mana na karatu muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu a jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha hudu ko sha uku yau za mu tashi aya ta ɗari da goma sha hudu a karamakan lawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله تعالى يقول ولله المشرق almashri'u wal sun tabbata ba na kowa ba ne na Allah subhanahu wa ta'ala ne alwawu imma isti'inafiya ko atifa lillahi shine jaru wa majur wa huwa khabarun muqaddam almashriqu shine mubtada'un mu'akhkhar wal maghribu ma'tufun ala ma qablahu fa'u atifa aina ismu shartin تجزم فعلين مضارعين مبنيون على السكون في محل نسب تولوا تولوا فعل مضارع مجزوم بأينما وعلامة جزمه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة da haka ibn malik yake cewa waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hasmuha lil jazmi wan nazbi sima kalam takuni litarumi mazlama wal waw fi mahall raf'in fa'il fa thamma fa'u ainihin wato waqi'a fi jawab ash-shar thamma ismu al-ishara lil makan al-ba'id مبني على في محل رفع خبر مقدم وجه مبتدا مؤخر وهو مضاف لفظ الدلاله مضاف اليه والجمله اسميه من مبتدا وخبر في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه ان حرف نصب وتوكيد ومشبه بالفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الفتي الله لفظ الدلاله اسم ان واسع خبر ان مرفوع وهو موصوف alimun shine na'at walillahil al-mashriqu al ismu ainihin wato makan ne wanda fi'ilin yana babin fa'ala yaf'ulu min babin nasara yansuru don haka za mu ce sharaƙa ya shuru'u saboda haka shi ma fi'ili ne wanda ya saba makiyasi wanda ashirin tun da sharaƙa ya shuru'u ne za mu ce mashirar amma wanda ismu makan din ya saba makiyasi ba za mu ce mashrik ba sai dai mu ce mashrik shi yasa wannan ya maimaita a cikin qur'ani da yawa laysal birru a wata qira'an a wata qira'an laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib eh alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahu al-mulka id qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشارق والمغارب إنا لقادرون رب المشرقين ورب المغربين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا تصور هكا هكا شيما مشرق da maghrib duka ismu makan wanda kowanne fi'ili wannan yana ainihin wato babin fa'ala yaf'ulu ma'aunin shi yana babin nasarar yansuru to wannan ayar malamai sun yi maganganu masu yawan gasken gaske a kanta a kan sababu nuzul ɗaiɗai har wajen guda biyar suka ce ba da an hajarar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilal madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin hijira zuwa madina kana yusalli muttajihan annabi ya kasance yakan yi sallah yana fuskantar ila baitul muqaddas idan ka ce baitul muqaddas yayi in ka ce baitul maqdis yayi daga qaddasa yuqaddisu muqaddis wanda yake tsarkakewa shine Allah muqaddas kuma wanda aka tsarkake walakinahu kana yuhibbul ka'aba sai dai manzon Allah yana son ɗakin kaba a matsayin alƙibla a wajen shi alƙiblar baban shi shine annabi Ibrahimu wa allah annabi yana roƙon Allah wa yuqallibu tarfahu fis sama'i annabi yana daga idan shi zuwa sama fa anzalallahu alaihi qawluhu ta'ala sai Allah ya wa da annabi qad nara waje wajhika fis sama'i muna ganin irin yadda kake jujjuya wato ganinka a sama za mu karkatar da kai zuwa ga alƙiblar da ka yadda da ita to fa qala yahudul madina sai yahudawan madina suka ce wa annabi ma wallahu an qiblat an qiblatihim allati kanu alaiha wannan alƙibla da suke kallo baitul maqdis me yasa annabi ya juya ya koma ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da cewa walillahi al-mashriqu wal maghrib ai gabas da yamma ba na kowa bane nawaye na Allah ne kenan Allah ne yake da ikon ya ba annabi doka cewa ga inda zai kalla ba wani mutum ba wannan magana ta farko kenan sannan a cikin tafsirin zadul masir wasu daga cikin malamai suka ce bayan wancan akwai arba'atu aqwal maganganu guda hudu dangane da sababu nuzul na wannan ayar na ɗaya anna ta kano sahabbai sun kasance ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gazwatin tare da annabi a cikin wani yaƙi fi lailatin mublima a cikin wani irin dare mai bala'in duhu falam ya ariful qibla da za su yi sallah ba su gane alƙibla ba faja'ala kullu wahidin minhum masjidan kowanne daga cikin su sai sanya ma kanshi masallaci bayne dai gaba gaba gare shi wa salla sai ya salla falamma asbahu lokacin da gari ya waye idza hum ala ghairi alqibla sai ya bayyana cewa kowa ya sallah ba akan alqibla bane tunda akwai duhu to shikenan da wannan abin ya faru fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa shi yasa su sahabbai sun dauki annabi shine kololuwar magani na duk abin da ya faru na cuta a cikin al'umma saboda wani malami ya ce tabaraka rabbun amma na bihi ba'ihi wa ahda ilaina rahmatan min sama'ihi rasulan shafa'a duwa ana bidawa'ihi jazallahu khairan nas da jazaihi yace tabaraka rabbun albarka ya tabbata ga Allah wanda ammana bihi ba'i ya game mu da kyautarsa wa ahada ilaina rahmatan min sama'i kuma Allah ya turo mana rahama daga wajen shi daga saman sa sai yace rasulan shafa'a dawa anabi dawa'i daga cikin rahaman da Allah ya turo mana mafi girma sai ya turo mana manzan da ya warkar da ainihin wato cututtukan mu da maganin da ya zo da shi daga wajen Allah shi duk rikicin da ya faru sai su ɗunguma sai a tafuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan da suka ba annabi labari fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar wannan ita ce magana ta biyu magana ta uku wasu malamai suka ce walillahi al-mashriq wal ta sauka ne akan sallan nafila ta tatsawu'i dan haka magana shine magana abdullahi dan umar magana ta hudu suka ce lokacin da Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili qalu sai sahabbai suka ce ila aina Allah ya ce mu roƙe shi zai karba mana a ina yake fa mujahid yake cewa sai Allah ta'ala ya saukar da cewa ainihin wato walillahi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah magana ta biyar aka ce sanda najashi ya mutu mandan Allah sallallahu alaihi sallama ya umarci sahabbai su yi sallah ga najashin qalu sai suka ce innahu kana la yusalli ila al-qibla lalle Allah sallallahu alaihi wasallama gashi yana wa najashi sallah amma yana sallah ba alƙibla yake kallo ba sai Allah ya saukar da fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah to mun ce ka'ida na malaman tafsiri in aka samu kalma ɗaya tana ɗaukan ma'ana sama da goma in dai duka ma'anonin masu kyau ne to jaza an yi fassara kitaballahi bi hadhihi kalimat ya halatta a fassara littafin Allah da wa'annan kalmomin shi yasa a musulunci muke da salatul ga'ib shi yasa har san da malam Jafar ya rasu Allah ya ƙara masa rahama aka yi masa salatul ga'ib wasu a nan garin idan wani ya mutu a wani gari wanda kuke da tabbas ba a yi masa sallah ba to ba dole ba ne kawai kwa yin sawu a kwaɗe sallah a mai sallah kawai sannan wannan shine abin da malamai suka ainihin wato faɗa sannan sa'id bin jubair ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ainihin wato tafsiri yake cewa akan wannan ainihin wato matsala ɗin dangane da wannan matsala sai ya kawo asari daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan ayar ta sauka ayan tana magana ne huwa an yi salliya aina ma tawajjahat bika rahilatuka shine mutum yi sallah duk inda idan kana kan abun hawa abun hawan ya fuskanta da kai sai yake cewa fi a cikin tafiya amma sallan na tadawwi na nafila ba na farilla ba sai yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza raja'a annabi ya kasance idan ya dawo daga makka yusalli ala rahilatihi tatawwan annabi yana salla akan dabba shi salla ta nafila yumi bi ra'sihi nahwa al-madina sai ya kalli bangaren ainihin wato al-qibla sanda zai fara sallan in ya riga ya kabbara ya fara sallan duk inda dabba za ta fuskanta ta tafiya dan haka shine walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa wani wajhullah to sannan shi sa'id ibn jubair ya kara cewa daga abdullahi dan umar kana yusalli haythu tawajjahat bihi rahilatahu yana yin sallah duk inda taguwarsa abin hawansa ta fuskanta da shi sai ya ce wa yadhkuru shi abdullahi dan umar yana ba da labari yana ambata cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaf'alu zalika yace annabi yana yin haka ka ku ga dama mu mataki na tafsiri a wajen mu in ma dai littafin Allah ya fassara littafin Allah ko manzon Allah ya fassara Qur'ani da kanshi ta hanyar aiki an tambayina na Aisha an kulkin nabi sai ta ce kana kulkuhu alquran dan haka akwai qur'ani wanda yake rubuce akwai ƙur'anin da ke tafiya a bayan ƙasa yana fassara maka ƙur'anin da yake rubuce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ya kasance yaf'alu zalika wa yata'awwalu hadhihi al-aya annabi yana fassara wannan aya duk da wasu malamai na tafsiri sun yi da'awar cewa wannan aya mansuka ce da waccan ayar ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أما كراتم بايا من فدا من سي أكن تي ونن wannan ني ونن idan jam'i bazai جمعي ba in jam'i zai زيو maganan wannan nasik ne maganan mansuk ne bata taso ba dan haka abin da ya tabbata shine walillahi al-mashriqu wal wannan ayar malamai suka ce tana nan tana aiki har yanzu akan sallar nafila saboda haka akan mota mutum yake a mashin ne a keke ne a jaki ne a jirgin sama ne in ya riga ya alula yana so sallar nafila zai iya yin sallar ba ruku'u ba sujjada saboda haka sai dai dinga yin imani kai shine walillahi al wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ka dumfara anan ainihin wato samma wajhullah wannan samma din muka ce malamai sun ce ismul ishara ne wanda yake nuni akan abin da yake ainihin wato nesa da haka abdullahi dan abbas ya ce fasamma wajahullah duk inda kuka dumfara ai bi ilmihi allah ta'ala ya san wajen al-imamu hasan al-basri ya ce fasamma wajahullah duk inda kuka dumfara ai al-qibla ne na allah inda akan ainihin wato sallan nafila ne sannan allah ta'ala yake cewa inna allah lalle allah wasi'un allah mai yarwa ne ta yadda yana da abin da zai ba kowa in kowa ya bi shi kuma yana da abin yadda zai yi da kowa idan kowa ya saba masa sannan Allah alimun ne masani ne duk abin da bayi suka yi ya sani kuma sai ya saka musu akan wannan abin da suka yi sannan ya ce mi وقالوا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا سكتي اتخذ الله ولدا riki يارك دا الا يارك مي دا wannan qalu din fi'il wafa'il ne ittakhadha fi'il madi Allah shine fa'ilun marfu'un wa maf'ulun bihi al-awwal mahzufun taqdiruhu wa qalu ittakhadha Allah ba'da makhluqatihi waladan waladan shine maf'ulun bihi thani fa hudifa maf'ulun bihi awal. sai aka tsaye da maf'ulin bihi sani suka ce Allah ta'ala ya rikida sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah wannan malamai suna cewa jimla ce jimlatun iradiyatin jimla ce wata take iradiya algayatu ibtalu da'awahu wa qabla almunaqashati ala ma qalu war raddu alaihim wato jimla ce wacce aka bujiro da ita dan a bata abin da suka faɗa kafin ma ƙasha da su ai musu raddi shi yasa sai Allah yake subhana sarki ya tabbata ga Allah mai Allah subhanahu wata'ala zai daɗa shi yasa duk inda aka jingina masa aka ce Allah yana daɗa sai ka ya kawo irin wannan ya ce subhana ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون me Allah zai yi da ɗa duk inda aka jingina masa aka ce yana da ɗasiya takadu samawati ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da aular rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu an fi samawatu wal ardi illa ati ar-rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ne ya tsaya yana matsayin bawa na Allah ba yana matsayin ɗa na Allah ba mai Allah zai daɗa duk wanda yake neman ɗa in ka samu to amfanin shi yana takaituwa zuwa ga abu guda uku ne kawai na ɗaya sanda ƙarfin ka ya ƙare shi ƙarfin shi ya taso ya taimaka maka na biyu shine idan ka mutu ka kafa wani abu mai kyau ɗanka ya ɗauka ya ci gaba da yi na uku idan ka mutu in kana da ɗa kana buƙatar addu'a a wajen shi a cikin waɗannan abubuwan guda uku wanne ne Allah yake da buƙata babu domin huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyar da kuwa ba wanda yake ciyar da shi huwa yujiru wa yujaru alaihi shi kowa yake neman kariya da shi shi bai neman kariya da kuwa. don haka ya ce ƙul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah ta'ala bai haihu ba fi'ilin walada yalid wanda yana ba fa'ala yaf'ilu ana itlaqin walad akan namiji ko mace musanna da jam'i da ana cewa walad shi yasa Allah sai ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayin alwalad a lokacin matsalan gado mace da namiji sun shiga cikin fi auladikum to saboda haka sai Allah ya tsarkake kan shi yace subhana tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala hasha wa kalla a ce Allah ta'ala ya rike da babu abin da Allah zai dada to shi yasa kalmar subhana ba subhanahu ba subhana kawai sai da ta zo so goma sha tara a cikin qur'ani na farko Allah ya ce labi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram Allah da shi ya ce subhana sannan ya ƙala cewa qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ayata 93 sannan yace wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula sannan ya ƙara cewa fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sannan yace wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun sannan yace a cikin suratu namli an buri kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin ma kana lahum al-khayra subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun subhanalladhi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un subhana rabbika amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ويقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له muqrini subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun am lahum ilahun ghayru allah amma yushrikun sanan ya kawo al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir yati subhanallahi amma yushrikun sanan yace qalu subhana rabbina inna kunna zalimin duk a cikin ibadoji malamai sun ce akwai ibada mafi girma daga ciki akwai tasbihi shi yasa annabi yunus da ya shiga cikin bala'i Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mugadiban fa banna allan qadira alaihi ma abucin kifi sannan muka tura shi wa'azi bayan ya ji yayi wa'azi mutanen ba su karba ba ya bas yana mai fushi sai Allah ya ce fa zanna allan qadira alaihi sai tsammanin ba za mu takura masa ba sannan aka zo aka yi taga taga aka yi kuri'a ƙura'a ta faɗo kan shi aka yi kama kama aka ɗauke shi aka wurga shi cikin ruwa yana fadawa ruwa sai Allah ya turo kifi kama hulhutu sai kifi ya haɗe shi Allah cewa yi sadda yake cikin wannan duhun cikin kifin addu'ar da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh wannan tasbihin da yake Allah ya ce walaula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'asun dan haka annabi ya ba mu ka'ida cewa duk mutumin da wata musiba ta dame shi dan duk yadda zaka shiga bala'i baka kai annabi Yusuf da kifi ya hade shi ba kai watakila kana dan zazzagaya ma ka dan fita ka je ka nemo abinci kai harkoki wanda yake cikin cikin kifi ina wani maganan wani motsi ba sai dai da hali ba amma Allah ya ba don wannan tasbihin da yake yi ba da ya dawwama cikin cikin kifin har ranar tashin kiyama to in dai kana da itiqadi da sika da karantawa annabi duk sanda ka samu kanka cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai kar ka faɗa kuwa ka zauna kai ka kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai tai kai a hanya kai a gida kai a sallah kai a ina ne kai tai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wallahi tallahi sai Allah ya sanya maka mafita to saboda haka wannan yana daga ciki sannan Allah ta'ala ya amfani da irin wannan lafazin subhanahu daidai su guda ainihin wato waje subhanahu Allah ya amfani da irin wannan subhanahu na farko akwai a cikin wannan sura na biyu akwai a suratul nisa'i aya ta 181 akwai a suratul an'am aya ta 100 suratul tauba aya ta 13 yunus aya ta 18 hali aya ta 1 isra'i aya ta 57 sannan maryam da kuma aya ta 43 maryam aya ta 35 anbiya 26 sannan rum 40 sannan kuma zumar aya ta 4 Allah yana cewa subhanahu kamar yadda ya amfani da irin wannan subhanaka kuma sai da Allah ya amfani da shi so tara a cikin Qur'ani yana cewa subhanak kamar annabi Isa ya ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta san Allah zai ce a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce subhanak Allah tsarki ya tabbata gare ka can baya mun karanta mala'iku sun ce subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sannan Allah ta'ala da yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab sai ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka sarki ya tabbata ga Allah sannan annabi Musa ma da ya tashi Allah ya ce falamma afaqa ƙala subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin to haka Allah ya amfani da fi'ilin subhana gurare daban-daban a cikin Qur'ani yana tsarkake kanshi shi yasa sai annabi ya karantar da mu hatta zama in an ya kar a tashi wu ko a tashi ana zage-zage a'a idan kowa zai kira sai a ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine kaffara na majalisi inda ka zauna duk abin da ka ɗiba na kusakurai to wannan idan kai wannan tasbihi shine kafaran da kai a ciki shi yasa za mu ga hatta sallah da take mafi girman ibada akwai gaɓoɓin da take tana ɗauke da tasbihi ne akwai a ruku'u akwai a sujjada ana yin ainihin wato tasbihi wannan shine dan haka malamai wasu suka ce subhana din nan masdar ne ko kuma ismu masdar ne mansub wasu kuma suka ce a'a maf'ulun mutlaq ne li fi'lin wa fa'ilin mahzuf dan haka dai Allah ya tsarkake ya ce ba shi da da dan haka abun yanyan ne abun turne abun iya ne a jingina ma Allah a ce Allah ta'ala yana da da shi yasa ya ce anna yakunu lahu waladu ya za a ce Allah yana da da walam takun lahu sahiba alhali Allah ba shi da mata to guda uku aka yi yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibnullah kiristoci suka ce almasihu dan Allah ne wa masihu eh wa nasara almasihu ibnullah sannan kuma aka samu kafiran makka su kuma suka ce mala'iku ɗayan Allah ne mata kaga duka to shi yasa Allah sai hada su duka ukun sai musu raddi cewa qalu takadallahu walada sun ce Allah ya rikida wannan suka ce Allah ya rikida uzairu yahudawa da su wa'annan da suka ce Allah ya riƙe annabi isa ɗa da wa'annan da suka ce wato Allah ya riƙe mala'iku ‘ya'ya ne mata a wani siya haɗa su duka yake subhana sarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ba shi da ɗa ba abinda kuma Allah zai yi da ainihin wato ɗa to shi yasa da Allah ya tashi wa kafiran makka su a zamanin sa fa mutum bai so a ce an haifar masa mace amma saboda tsabar bala'in samfariran rashin adalci Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa balla wajhuhu muswaddan wa huwa kabin da an ba da labari cewa an haifi ɗa namiji ko ɗa mace sai kaga mutum fuskan shi ta tinnike ta yi baƙi irin a basa wata walla kenan ko a busan ƙamɗarira sai ga mutum ya sha kunu ya tawara min alƙawmi min su ma sharabi yana wa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi to ya haifi da mace a ala hune ko ya riƙe ta a wulaƙance ba ci ba sha ba ɗaukar ta am ya dusuhun fitra ko ya je ya binne ta ya buɗe ƙasa da ranta ya kawo ta saka a ciki sai Allah ya ce ala kalimatu tambihin wastiftahin ku saurara sa'a ma ya hakumu na irin wannan abin da suke yayi muni to tare da haka ba. su ba sa so a ce ma mutum ya haifi ‘ya'ya mace ko ‘ya mace amma saboda tsabar rashin mutunci suka ce kuma Allah yana da ‘ya'ya mata shi yasa ya afara aiki mullata wal uzza wa manata salisatal ukra alakum zakar wa al unsa ku ku ɗauki ‘ya'ya maza shi Allah ku bashi ‘ya'ya mata inda Allah yana da wanne ya kamata ya riƙa madan tunda su ma suke so ke yasa Allah ya ce musu tilka idan kismatun diza wannan rabo ne wanda kwata kwata ba ku yi adalci a ciki ba kun dauki Allah kun bashi yaya mata ko kuma kun rike kun rike maza da haka yace ballahu a'a wa kabbar wannan magana ballahu ma fi samawati wal ardi ga Allah ne kawai duk abin da ke sama da ƙasa ya tabbata sannan kullun lahu qanitun dukkan su suna ainihin wato yin kunuti ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta ainihin wato kunuti da malamai suka yi magana a kanta sun yi magana cewa alkunuti yana da ainihin wato ma'anoni daban-daban a larabci malamai na tafsiri suka ce idan an ce alkunutu na farko yakan ɗauki abba'a kenan walahu ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitu duk abin da ke sama da ƙasa suna ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn abbas wa ibn wa mujahid wa qatada ka san haka tafsirin ahlus sunna yake sai a ce abdullahi dan abbas ya ce dan mas'ud ya ce abubakar ya ce umar ya ce usman ya ce ko kuwa sannan sai a ce dawo malik ya ce shafi'i ya ce abu hanifa ya ce wane ne ya ce amma wani sai a zo a maimaita maka sunan shi sai an faɗa su goma sha takwas baka rike ba saboda bai da alaka da magabata saboda haka na biyu suka ce annahu al-iqraru bil ibadati shine walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun duk abin da ke sama da ƙasa ya tabbatar da cewa babu wanda ya cancan abauta masu Allah ikrama da siddi su suka faɗi wannan sannan ma'ana ta uku suka ce alƙiyamu tsayuwa walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun duk abin da ke sama da ƙasa yana tsayuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala al-imamu hasan da rabi suka faɗi wannan sannan suka ce alƙiyamu ɗin yana da ma'ana guda biyu akwai alƙiyamu bi akwai alƙiyamu lahu bi bil ibada tsayuwa ga Allah ta hanyar shaidawa da ibada cewa babu wanda ya cancanci abota masa shi kadai sannan akwai alƙiyamu bayna yadayhi yawmal qiyama kenan in mun ɗauki wannan fassarar walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitu duk wanda ke sama da ƙasa ko mutum ya so ko bai so sai ya koma zuwa gaban Allah ya tsaya ranar alkiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan wa'annan manyan malamai ne suka faɗo ainihin wato wannan magana din to sannan bayan ainihin wato wannan magana din da su wa'annan manyan malamai suka faɗa sannan a kan wannan alƙunut ɗin malamai suka ce ya kasu gida uku kullum lahu qaniti wani suka ce yana nan akan zahirin shi nassin ya zo akan umum da ya zo akan umum sai zamanto ma'ana kullu ahli ta'ati lahu qanitu wa lahu man fis samawati wal ardi kullu lahu qanitu wasu suka ce nassi ne ja'a bisigatul umum amma wa yuradu bihi al-khusus وله من في السماوات والأرض كل له قانتون duk abin da ke sama da ƙasa waɗanda suke wa Allah da'a suna ƙasƙan da kai zuwa ga Allah ɗin akwai malaman da suka faɗi wannan sannan na biyu suka ce idan an ce kullun lahu qanitun in ya shafi kowa da kowa to hatta kafare dan in kai ba za ka bauta ma Allah ba ino ka za ta bauta ma Allah ko ba za ta yi ba za ta bauta ni dan haka kenan in ma mutum ya ki yadda ya bauta ma Allah in inuwa shi zati da aka shi ma kullun lahu qanitu da aka wasu malamai suka faɗi wannan to daga ƙarshe ne wannan shine abin da malamai suka faɗa bi ma'anan kullun lahu qanitu dukkan suna ainihin wato yin kunuci zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kunuti yakan ɗauki wasu ma'anonin daban wanda ba wannan ba akwai as-sukut kama hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin kamar yadda sahabi ya fassara wata ayan cewa da muna sallah idan ana sallah zaka ka iya kai magana sai ka samu wani sosai ka ce da Allah raka'a nawa akai ne sai juye sai ce maka ta uku ake yin saura daya sai a ci gaba da sallah to daga baya sai Allah ya saukar da waqumu lillahi qanisin bi ma'ana waqumu lillahi sakitina fi salati ku tsayu a cikin sallah a daina magana da gaukar wanda ya kara magana sannan alqunuti yakan dauki dulul qiyam tsayuwa mai tsawo a larabci ana ce masa alqunuti yakan ɗauki wannan sannan alƙunuti yakan ɗauki ainihin wato bauta ma Allah ko tawadu kamar ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki duk wannan alƙunuti yana ainihin wato ɗauka dan haka yace kullun lahu qanitun dukkan su masu yin kunuti ne zuwa ga Allah ta'ala sannan yace min badi'us samawati wal ardh وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديء ما لم يسكت بديء من باب فعيل بمعنى مفعل daga abda'a yubdi'u mubni sai ya tashi daga mubni sai kuma bani ala wadani fa'il kamar yadda za a ce absara yubsiru musir sai ya tashi daga musir sai kuma basir kamar yadda muka karanto a ba inna Allah basirun bima ya amalu ko inna Allah basirun bima ta amalu da akwai to badi'u shi Allah shine wanda yake badi'u wasu suka ce badi'u din nan khabarun ne li mubtada'in mahzufun taqdiruhu huwa badi'u shi Allah shine wanda ya kage halittar sama da ƙasa ala gairi misalin sabi ba tare da wani yayi ba ya gani a wajen shi ya koya kawai ce musu yi kun zamo fa yakunu sai suka zamo to shi a matsayin Allah na wanda yake badi samawati wal ardi a ce shi yake da ikon halitta sama da ƙasa ba tare da ya gani a wajen wani ya koya ba kuma a ce Allah yana da ɗa mai Allah zai da ɗa shi yasa yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce la ayatin li ulil albab akwai abun lura shi yasa malamai suka ce an nazaru التفكر في مخلوقات الله التي كانت wal السماء والأرض wace take tsakanin sama da ƙasa tana ƙarawa ba wa imani to Allah ta'ala yake cewa wa idza qada idan Allah ta'ala ya hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun ko ya kance ma abin zamo ne fa yakunu sai abin yi ne ya zamo inna ma masal isa inna masal isa inda Allah ka adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون زمو كوي سي سي زمو هكا الله تعالى يكي عينه وتوين أبو بوانشي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن الله ينفن وانا أبو سيتي أبن يزمو كوي سي عينه وتو زمو فشيسا حتى مغانا النبي إيسى لسكتين فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم asmi' bihim wa absir yawma na lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dalalin mubin kafin nan Allah ya ce wato idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun na kai ce wa inna rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim Allah shine ubangiji na kubauta bauta ku bauta masa wannan shine tafarki madaidaici da haka wasu suka ce kun din anan tamma ce ba na naqisa bace wanda suka yi karatun nahawul wadi na daya za a ce kana talibu mujtahidan ko sai a ce al-talibu shine ismu kana mujtahidan shine khabaru kana to sai a ce to in mutum ya ci gaba da karatu to nan gaba sai ya gane cewa kana akwai naƙisa akwai tamma akwai wacce take samun fi'ili da fa'ili akwai wacce take samun suna da kabari kuma idan haka wasu suka ce nan kana din naƙisa tamma ce ba naƙisa ba ce wasu kuma suka ce a'a tana nan a matsayin ta naƙisa kun ɗin fi'il amrin ne naqis wasmuhu damirun mustafir wujuban taqdiruhu anta fayakunu ɗin jimla fi'iliya shine sai zama fi mahalli nasbin kabaru kun to yanzu wannan shine abin da Allah ya faɗa to fi'ilin qada ya qadi yana babin fa'ala ko mawzunuhu fa'ala yaf'ilu min babin fa'ala mawzunuhu fa'ala yaf'ilu min babi daraba yadribu to sai malamai suka ce idan qada ya zo a cikin qur'ani alqada'u yana zuwa da ma'anoni ɗaiɗai har guda goma sha biyar na ɗaya sukan ce Allah yakan yi amfani da fi'ilin qada bi ma'ana al'amru mara kenan Allah ya yi umarni kamar yadda ce wa qada rabbuka Allah abudu illa iyyahu wa bil walidaini qada anan bi ma'ana Allahu zalla wa ala amara Allah abudu illa iyyahu sannan qada a cikin qur'ani yakan zo bi ma'anan faraga alfaragu in ka gama abu sai a ce al-qada ya zo Allah ya ce fa mana qadaytum manasikakum fadhkurullaha kama malam ta kunu ta ta'lamu sannan ya ƙara zuwa ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ya ce fa qudiyatis salatu bi ma'ana qudiya idan in kun yi me in kun gama sallah sannan ya ƙara zuwa cewa falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara ma'ana ta uku yakan zo bi ma'anan alfi'ilu aiki na haka nan sun ce wannan ayin idza qadallahu amran idan Allah ya hukuntar da wani aiki dan haka qada anan bi ma'ana fa'ala in Allah ya aikata wani aiki kawai yana cewa abin ya zamo ne sai abin ya ainihin wato zamo ko saboda haka suka ce ma'ana ta biyar alqada a cikin ƙur'ani yana zuwa bi ma'anan al Allah ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa na mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al ila ajalin musamma sannan qada yakan zo bi ma'anan wujubul azab wajibcin azaba Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi zulalin min al-mala'ikati fi bulalin min al-gamami wal mala'ikati wa qudiya al sannan qada can da yace wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli wa ghiba al-ma wa qudiya al-amru wastawat ala al-judi sannan suka ce qada ma'ana ta bakwai yakan zo bi ma'anan al-itmamu idan abu ya cika sai a ce masa qada Allah ta'ala ya ce min qabli an yuqda ilayka wahyu tanda yake wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma sanan ya ce falamma qada musa ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil sanan yakan zo bi ma'anan alfaslu Allah sai kawo qada a cikin kur'ani yana rafin rarrabewa inna rabbaka yaqdi bainakum yawmal qiyamati shi yasa ayan da muka karanta a baya sai Allah ya magana cewa fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun sannan alqada cikin kur'ani yana zuwa bi ma'anan alkhalqu halitta kamar yadda Allah ya yi magana akan halitta sama da ƙasa sai ce na sab'a samawatin fi ne sannan yana zuwa bi ma'anan alhatu dole in aka kawo qada ana nufin dole Allah ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim sannan ya ƙara cewa udiyal amru allazi fihi tastafiyan magana annabi yusuf sannan ada yakan zo bi ma'anan zabhu yanka mala'ikan mutuwa kun san mutuwa halitta ne Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum to manzon Allah ya ce babu abin da zai tarama da yan wuta hankali sai yan aljanna suna cikin aljanna Allah ka samu na daga ciki sai yan wuta suna cikin wuta Allah ka tsare mu Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anhamu ba'd wanda kalmar mu ta yabo ta riga ta gabata akan su to irin wa'annan mun nisanta su daga wuta la yasma'una hasisa ha kwata kwata ko motsinta ma ba za su ji ba Allah ka sa muna daga ciki ko to yan aljanna na ciki yan wuta na ciki sai a zo da mutuwa a surar rago sai a ce yan aljanna su kallo yan wuta su kallo sai a ce yan wuta yan aljanna su zauna ciki ba fita ko kuwa kuma ku zauna sai yadda hali yayi sai a kawo mutuwa a surar rago sai a yanka ta kowa yana kallo to shi yasa ai saboda Allah shi ya iya azaba shi kadai ne zai maka azaba kuma ya hana ka mutuwa wala yusiq wasaqahu ahad shi yasa mutu sai sa rayuwar yan wuta sai ce la ya mutu fiha wala ya haya kai bai na bai na kai baka mutu ba kai baka da rai amma duk wanda ya zai matsa ma da bala'i karshe mutuwa za ka yi kuma idan ka mutu ya isa ƙara dawo da kai bai isa ba Allah kaɗai ne zai iya maka azaba kuma ya hana ka mutuwa shi yasa ya ce wala yusiq wa saqahu ahad to Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi da wa'azi da jan kunne da kashedi akwai rana ta bakin ciki tana nan zuwa malamai suka ce iz qudiyal amru lokacin da aka hukunta al'amari shine lokacin da aka yanka aka kashe mutuwa yan wuta suka gani yan aljanna suka gani to kada suka ce yaro a cikin qur'ani bi ma'ana zabhu yanka mala'ikan mutuwa sannan suka ce qada ya zo cikin qur'ani da ma'anan iglaqu abwabul jahannam kulle kofofin jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru yana ganin an riga an shiga wuta an kulle shikenan kaga qudiya al sai ce inna Allah wa'adakum wa'ada adal haqq Allah ya muku alƙawarin gaskiya sai kuka saba mai ni na kira ku sai kuka bi ni amma kana liya alaikum illa an da'awtukum fastajabtum li kawai ni ba wani abu ni dai na kira ku kuka bi ni fala tulumuni wa lumu anfusakum eh haka za a yi Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da bin shedan ko kuwa shedan na cikin mutane da na aljanu ko ma na aljannu na mutum ne kaje ka ba ka za a je gaban Allah alai sannan suka ce alqada yakan zo bi ma'ana al'ahadu alƙawari akan azaba Allah da yana magana akan annabi Lut yace wa qadaina ilaihi zalika amra mun hukunta wannan al'amari zuwa ga annabi Lut babban malami na tafsiri muqatil yake cewa ahidna ila Lut amr al azab mun yi alƙawari zuwa ga annabi Lut al'amarin azaba sannan alqada yakan zo a cikin Qur'ani bi ma'anan alhukmu Allah ya ce wa annabi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضاء بمعنى الحكم sannan alƙada yakan zo bi ma'anan alwasiya Allah ya ce wa annabi wa ma kunta bi janibil garbi id qadaina ila musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin id qadaina ila musa al-amr id wasaina ila musa al-amra kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na kunta fi walakin na kunna mursali wannan shine inda ma'anan qada ya zo a cikin ainihin wato qur'ani to da wannan malamai suke cewa duk mutumin da bai da ido wajen ittila'i akan irin waɗannan abubuwan idan kalma ta zo ga ta ɗaya ce amma tana da abin da malaman usulul fiqh suke cewa al-ishtira za ta ɗauki wannan ma'anan za ta ɗauki wannan za ta ɗauki wannan wallahi duk wanda zai fassara qur'ani sai ya zalunci qur'ani kuwa dan zai ɗauko kalma inda ba maudu'in ta bane ya maka shi dai in yi ga kadanan uhu ina ruwan shi kada an hukunta kawai sai fasara sai gaba kada an yi an hukunta sai fasara sai sai gaba haka ake to sai Allah ya ce idan qada amran in Allah ya aikata wani al'amari ko wani kun zai aikata wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai yana ce ma wannan abin zamo ne sai ya zamo sannan Allah ya ce وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم wa qala alladhina wa'inda suke la ya'lamuna basu san al'amarin yadda Allah yake ba da kuma yadda al'amarin annabcin Allah yake tunda Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina ya dace sa manzancin shi ke sa in Allah ya ga dama yau ka zo duniya sai zaɓe ka ce kai annabi ne kamar yadda yi annabi Isa da haka shi yasa yace inni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya in kuma kana yaro ne kamar yadda ya ce ya ya haya kudul kitaba bi kuwa wa atina ul hukma sabiya shikenan ta zauna ta wa'inda ba su sani ba akan wa'innan ba su sani ba malamai sun tattaura suka karawa juna irin ilimi suka ce alladhina la alamun wa'inda ba su sani ba su ne al'ummomin da suka zo kafin yahudawa wani suka ce a ai ana maganin yahudawan ne wasu suka ce a'a ana maganan mushrikan da ke zaune a garin maka a wannan lokacin sune allazina la ya'lamuna sun ce laula dan me nan laula ba har hutina in ba kamar yadda aka sani laula bi ma'ana halla dan me yukallimun Allah Allah yi magana da mu ba in ana so mu wanda aka turo kaji wai dan adam shi zai ba Allah ka'ida ga abin da za a yi bayan Allah kuma shine shi zai tambayi kowa abin da yi amma kai ka isa ka tambayi Allah ba me yasa kai kaza yasa yanzu duk mutanen masallacin nan Allah yana da iko ya turo mutuwa ta dauki kowa kuma ba wanda ya sai tambayi Allah dan me haka amma yanda zaka tashi ka burma mu wuka to kai sai an tambaye ka kai me yasa kai haka to saboda haka haka suka faɗa suka ce laula yukallimun Allah dan me Allah bai magana da mu ba auta atina aya ko kuma in shi annabin Allah annabin ya zo mana da ainihin wato wata aya daga wajen Allah da take nuna shi annabi ne mun san akwai ta'annuci da yawa kamar yadda aka dinga cewa annabi mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya kulli ta'am a ce annabi yana cin abinci ka ji wai abun kamar yadda dai mafi yawancin mutane suke yi in ka kuskura da sunan harkar addini to za ku a takura ka komai ba za ka yi ba ba da ma ka zauna a waje ba hula wani sai zai ta ba malam har da ku kuma yana ganin tunda ka zauna ba hula to ka kusa kafarta Eh? wani faruwa ya gani fa ya dan fara sakuwa fa sai ya ce to bari ya dan yi kokoti ya shiga wata baranda wani yana ganin a malam hada ku a wacin da malam ne ya bari ya mai dukan tsaya akai to kaga kuma ai ba zai yi ba wani ma aure in ka je ma sai taba mamaki shi yana ganin tunda kai kana da alaka da ilimi ya kamata ka to gunki ne kawai ba kaga ai ba zai yi ba saboda haka dan mashin din nan eh, in an ganka da shi kana ɗalibin ilimi wani sai taba mamaki ba har ku yan motan nan dan gidan nan mai ce wani yan kudaden nan sababi wani in yanka kaci wani sai ya magana wallahi to haka aka ce mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne a ce annabi a kullu ta'am yana cin abinci sannan wa yamshi fil aswa yana zuwa kasuwa laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira me yasa ba a saukar da mala'ika tare ba zanga yawon wa'azi idan annabi ya faɗa abu ga mala'ika hannun dama sai ce eh da gaske ne ni mala'ika ne ku da wani ba haka wallahi ba za su yi dawa aw yulqa ilayhi kanzun ko a ce yana ajiho masa wata taska ko ya zaman yana da wata taska ko wata gona ya akulu minha wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura undur kaifa darabu laka al-amsal fa dallu fa la yastati'una sabila na haka Allah ya ce tabarakalladhi in sha a aja'ala laka khairan min dalika in Allah ya so sai masanya maka abin da ya faka wa yaj'al allaka qusura sannan ya sanya maka ainihin wato fadiddika bal kadzabu bi sa'ati wa atarna liman kadzaba bi sa'ati sa'ira to sai Allah yake kazalika kamar yadda suka faɗi waɗannan maganan su waɗannan na yanzu qala alladhina min qablihim wanda suke gaban su su ma sun faɗi misla qawlihim irin maganar da suka faɗa na haka malamai suke cewa al-kufru millatin wahida kafirci tafarki ne kwaya ɗaya irin yadda kafiran da suke rigima da addini haka ne za su gaba da yi haka ma wanda za su zo za su gaba da yi rigima da addini sai Allah ya ce ta sha bahat ulubuhum zukatansu ta yi ta yi kama da juna abdullahi dan abbas ya ce ta sha bahat ulubuhum fil kufri zukatan ta yi kama da juna a wajen kafirci dan haka Allah ya ce wa annabi ma ainihin wato kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kenan tashabahat qulubuhum zuciyar ta ya kama da duk annabin da ya zo a karyata shi a ce masa mahaukaci a ce masa dan sihiri bal diga adgatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir an ce wa annabi mawaƙi an ce masa ƙirƙirwaye sannan an ce masa mahaukaci bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal haka aka dinga yi sai Allah ya ce qad bayyana al-ayati mun riga muna yin bayanin ayoyi in ji Allah amma ba ga kowa ba sai ga yuƙi nuna ga mutane masu sakankancewa su samu tabbas akwai Allah su ne ayoyin Allah ta'ala yake musu amfani shi yasa wani in an kawo wata ayar ma billahi lazi duhu zai ƙara shiga mutane sun zo sun cewa annabi ba za su yi imani ba in dai shi annabi ne Allah ne ya turo shi to abin da suke so ya sa wata ɗan daren goma sha biyar watan ya sako suka taru annabi ya ce wata sakku suna kallo wata ya sakku ya zo ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalmar shahada watan ya dare ya rabi rabi ya shiga ta hannun annabi ta dama rabi ya shiga ta hagu ya ƙara dawowa ya tsaya gaban annabi ya haɗi sannan ya koma sama wannan aya ne ko ba aya bane. aya ne amma da suka ga wannan sai suka ce lallai ka nuna mana kai yanzu da daddan matsafi ne wallahi Allah da ya tashi cewa iqtarabatis sa'ati wan shaqqal qamar wa in yarau ayatan yuqridu wa yaqulu sihrun mustamir in ma sun ga ayar to za su kauda kai ne nan ba sun ce laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya ba to inda za su ga ayar ma to sai sun kauda kai wa yaqulu sihrun mustamir ta ce kai wannan sihiri ne a wattaba'u ahwa'ahum kullu amrin haka Allah ya magana to yanzu abun mamaki masu zuwa duniyar wata su je bincike in shiga kulkamar da hadisin annabi ya fassara sun je sun tabbatar abin haka yake wannan yasa wasu suka dawo suka shiga musulunci amma sai ga wani furɗeɗe me za a kira shi ma Allah ya kiyaye da sunan malanta ya zauna yana tafsiri amma kuma ya ce wannan maganan ƙarya ne abun mamaki kan gariyar kafiri yana da gazgata annabi akan abin da ya faɗa amma mai sallah yana ta annabi kaga akwai Allah da ya kiyaye kawai to saboda haka wannan shine mun ga lokaci yana dumfaran mu ko saura minti biyar ko ayan ce kar a dinga ƙure lokacin eh, ah. eh? Ah, a eh arama a bashi haka ko ta bashi haka dama an yi magana kuma sun yi magana su mala bakar an ce kar a dinga ƙure lokacin ko kuwa saboda eh tun da an ce a shi haka a shi haka ba dai saura minti biyar ba saboda an fara yanzu ba za a gama ba na inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira ba za a gama ba gaskiya ko kuwa tun yanzu bayanin da zamu yi akan alhaqu kalmar alhaqu ta zo yadda ta zo cikin ƙur'ani da yawanta sannan tana ɗaukan ma'ana guda ashirin kuma so muke duk sai mun kawo bayani akan alhaqu din eh? to saboda haka sai mu dana Allah ta'ala ya shirye da mu eh mai wannan gida da yake asisin wannan masallaci Allah ka ji kansa ya masa rahama Allah ya kai haske kabarin sa Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarsa Allah ya musu albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk